Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci wanda za mu fara karanto muku ƙayataccen littafi domin faɗakar da ku da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da zan jagoranci shirin a halin yanzu wanda zazzafar tasha mai farin jini mai suna Lafazi TV take ɗaukar nauyin kawo muku a cikin kuma wannan littafi da za mu fara mai suna da'iman da'iman da'iman na shahararriyar marubuciyarmu mai suna mai mana mamaji da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu fara da shafin farko sallama take kwadowa tun a kofar gidan har ta shigo dan karamin tsakar gidan sanye take da atamfa yar leda kalar kore shar wato kalar asalin dan kauye sai wani gelfari da ta yafo mai bakin lesi da jarjakar hannunta baka da ta farfashe alamar tsufa duk da ita ce tafi kowa wayewa a ƙauyen tunda ita ke zuwa birni birni shekarunta za su kai talatin da takwas zuwa arba'in zuwa da sama. Wata sallamar ta kuma kwadawa tana faɗin wai duk gidan ba kowa ne nake sallama ba a amsawa daga bayanta ta ji an amsa mata cikin wata 'yar siririyar murya. Juyowa ta yi a ɗan tsorace tana ganin ta ta haɗa fuska tare da watsa mata harara ta ce lalle na yarda da kin samu saki a wajen ladungu munafuka mai kama da mayyar uwarta a ce kina cikin gidan nan nake ta ranka da sallama amma kika yi lukusa daki to ma wai uwar me kike a dakin ne sun koyar da kanta kallonta ta yi muryar tana ɗan rawa ta ce ki yi haƙuri iya mai wallahi kaina ne yake ciwo ban ji ba to dama ina za ki ji ladungu ta ɗaure miki gindin iya shege ladungun ce ta fito daga ɗaki cikin sauri tana ɗaura wa gwaigwayayyen kanta ɗan kwali murya cike da masifa ta ce wai hayaniyar me nake ji ne a gidan washe jajayen haƙoranta ta yi da suka dafe tana faɗin a'a mai lafiya daga zuwan ki kike faɗa ba dai wannan mai kama da muciyar ce ta taɓa ki ba yanzu na sa buba yi mata dukan shanu a'a kyaleta ai daga yau kuma na an daina dukanta domin na zo mana da mafi fita a kanta kuma wallahi ba karamin samu zamu ba ke wallahi har maka sai mun je washe baki ladin gwata yi cike da farin ciki ta ce haba mai yanzu na ji zance ni dai idan zamu samu kuɗin ai ko gidan cire kai ne zan ba da ita na huta da ganin wannan shegiyar fuskar tata mai kama da jaririn aljanu ɗakin ladungwan suka shige ta ɗan leko ta ce kuma wallahi kafin na fito ki tabbatar da kin yi wanke wanke kin ɗora min abincin saidawa ta na rana munafuka dangin ifiritu sum ta wuce ta fara hada kayan wanke-wanken don ita ta riga da ta saba da zagi cin mutunci zarafi duka da wahalar baba ladungo da 'ya'yanta buba da idi da kuma babbar aminiyarta wato iya jimma gyara zama ta yi ta kalli aminiyar ta ta ce ladungo wani alheri ne na gani na ce to lallai ke ce kika cancanta da shi wato can gidan hajiyar da nake zuwa birni kai mata 'yan aiki da sauri ladungo ta kada kai ta ce ina jin ki mai wato wani alhaji ne mai shegen kuɗi a can abuja ɗansa da ya fi so fiye da komai a duniyar nan ya samu matsala ta taɓin kwakwalwa ta sanadin shin ko menene ma sunan abin ni na manta sunan abin mahaifiyar yaron ta rasu tun yana yaro to a ƙasar turawa ya tashi a can ya koyi shan abin har ya samu matsala matar alhaji ita ce ta ce ba za ta iya ba shine fa aka ta kai musu masu aiki duk wanda aka kai guduwa suke ba su iyawa saboda mahaifin yaron kuma bai cika zama ba an yi na asibitin har sun gaji shine aka kira malami ya ce sammu ne aka yi wa yaron a takaice dai ba a samu mai iya zama da shi ba shine malamin ya ce a yi masa aure saboda matarsa ba za ta guje sa ba an ga neman matar da za a aura masa babu saboda kowa tsoro yake to matar alhajin sai ta bugo hajiyar da nake zuwa gurin ta tace a samo masa ko koda yar kauye ce idan ya so idan ya warke sai ya sake ta kuma ta bada kyautar miliyan daya ga duk wanda ya bada yarsa aka daura wa yaron aure shine naga me zai hana mu ba da wannan mai kama da masillar kisan ba ta da wani amfani a gare ki ba gwara ki bada take huta ba danginta mayu wani irin fitsari ne ya kusa kubcewa ladungu ta waro ido jikinta na rawa tace jimmai miliyan daya ya za mu yi ta su kwantar da hankalinki miliyan miliyan ɗaya ɗin nan rabawa za mu yi mu da 'ya'yanmu tunda duk babu mai abin yi cikin su sai sace sace kinga kuwa mun huta wata irin guda aladun wata saki tana shewa ta ce wallahi jimmai idan kin je yau kice na ba su ita ko gobe suke so su zo a daura na ba su cike da farin ciki kuwa tare da kwarin gwiwa ta isa Kano jimman gidan Hajiya Salamatu ta zayyane mata an samu yarinyar da za a daura auren da ita cikin farin ciki ita ma Hajiya Salamatu ta kira matar Alhajin Hajiya Zainatu kenan ta faɗa mata an samu murna ta yi sosai tare da ci cewa to shi kenan zan aiko da kuɗi dubu ɗari biyar a siya wa yarinyar kaya kuma a koya mata abubuwan da ya kamata dan nan da ta zo babu mai lokacin koya mata yadda za ta yi aiki da abu kuma ina son ta ɗan yi kilin kafin nan da sati saboda dadinsa da ya zo za a zo a ɗaura auren a ranar juma'a so bana son ya zo ya ganta kaca kaca ya ce an fasa dan gaskiya ba zan iya ci gaba da wahalar nema masa masu kula da shi ba kuma ina son ta zo nan Kano gidanki a ce ke ce uwarta dan bana son ya san yar ƙauye ce yarinyar kin gane zancen kuwa cikin rawar jiki hajiyar ta ce mata ai duk abin da kike faɗa kamar an gama ne hajiya yau wato sai an ji ku tana datsa kiran hajiya salamatu ta kalli jimmai ta ce to jimmai kin ji abin da ta ce don haka ya kike ganin za a yi da iyayen yarinyar cikin washe baki jimmai ta ce ai hajiya ita yarinyar bata da kowa sai matar mahaifinta da ta bada ita wato aminiya ta saboda uwar yarinyar ta rasu kuma bata da dangi saboda buzuwa ce daga Nijar ta tsallako wa iyayenta gobara ta cinye su shine fa mijin aminiya ta ladungwaye aure ta suka haifi yarinyar a wajen haihuwa ta bi ta rasu ba tare da ta haihun ba bayan rasuwarta da shekara bakwai shi ma malam din ya rasu sai yarinyar ta taso a hannun aminiya ta ladungo kuma hajiya yarinyar shegin kyau ne da ita kamar jikar aljanu ga gashi kamar ka a raka yi kitso da shi sannan duk ƙauyen ita kaɗai ta yi karatu don malam kafin ya rasu da kansa yake kai ta ya ɗauko ta daga makaranta wata irin dariyar farin ciki hajiya salamatu ta yi ta ce gaskiya shi yasa nake yaba miki jimmai don kin iya zaben kwarai to shekarar yarinyar nawa kuma yaya sunanta shekarar ta goma sha shida kuma sunanta Nazli. Karfe uku a ƙauyen ta kai ta yi musu cikin gidan Baba Ladungo. Kuɗi masu yawa kimanin dubu hamsin Hajiya Salamatu ta zube wa Ladungo a gabanta ta ce wannan so mun taɓi ne na a bani yarinyar na je da ita na fara shirya ta kafin sati sai ku same mu a can Kano sai a ɗaura auren a can su wuce da ita. Idi ne ya yi saurin wabtar kuɗin ya ce ai dama ko baki so yau ɗaukar ta ba mun shirya kai ta gobe don kawai a yi auren mu mu samu kuɗin shanawa. Buba Abba ya ce ni dai ku bani kasona na wannan da aka kawo na tafi don ina da gurin zuwa kafin a kawo masu yawan. Ladungo kuwa kwala manazili kira ta yi da ke tsakar gidan tana jibgar wankin ladungo har da na buba da idi tana zuwa kuwa ta durkusa kofar ɗakin cikin nutsuwa da sanyin murya ta ce gani maza ki je ki haɗo tsumman ki birni za mu je yanzu. Ras gabanta ya buga don ta san abin da suke niyyar yi mata na aura mata mai taɓin hankali don ta yi jinyarsa akan kuɗi saboda ta ji firarsa a lokacin da take faɗa faɗa wa buba jiya kwana ta yi tana kuka don ta ƙara tabbatar da rashin gatanta amma ba za ta bijire mata ba don ko ta bijire din to ta tabbatar da korarta za su yi a gidan da ta rasa gurin zuwa kuwa gara ta bi umarnin su ko kashe ta ne marar lafiyar yayi ta huta da bakin ciki da azabar da take ciki a motar hajiya salamata suka zo har ladin gwadin don ta ce ita ce uwar amarya sai an daura aure za ta koma satin su ɗaya a kano kuma a yau ne ake ɗaura auren bayan an yi koma komai na neman aure a gun mijin hajiya salamatu don shi ma shamoni ne bare da ya ji dan hamshakin mai kuɗin nan ne alhaji zaid omar duk wani abin da ake so ta koya hajiya salamatu ta tsaya ta koya mata irinsu irinsu amfani da abubuwan da ke cikin dole din gidan masu kuɗi da haɗa shayi da gyaran guri da sauransu sannan sun siya mata kaya daidai misali shi din ma dan dai kada hajiya zina ta ganta da tsimman kayanta ne nazili kyakkyawar yarinya ce faratas mai dogon gashi da dogon hanci gata da manyan idanu da dan lips din tunaninta jajaye ita tana cikin tsananin wahala hakan bai hana tsananin kyawunta da natsuwarta ya fito ba ta faru ta kare. karfe goma sha ɗaya alhaji zaid umar ya iso kano da tawagarsa kai tsaye suka wuce babban masallacin juma'a da ke kano dan a can za a ɗaura auren na ɗansa tilo da yake masifar su duk da dai angon ba zai yiwu a fito mutane da shi ba yana can abuja ya baro sa mijin hajiya salamata alhaji yaro shine uban amarya wakilinta guri ya cika ya basi da manyan mutanen najeriya har da jajayen fata jini Niya ne kawai ke tashi karfe ɗaya daidai dubban jama'a suka shaida daurin auren na tamir z umar da nazile ado ta kai tana jin alhaji yaro ya shigo cikin gidan ya ce an daura aure kuma ga jip jip nan guda goma alhaji ya aiko a kai musu amarya su wuce airport abuja ido ladungu ta zaro ta ce ita wallahi ba inda za ta a sallame ta a bata kuɗinta ta ta komawar ta gida tare da su buba da suka daura auren dubu ɗari hajiya salamatu ta bata suka wuce bayan nazile ta riƙe ta tana sakin wani irin kuka mai ban tausayi wanda har a karo na farko da ladungo ta ji tausayinta amma tana duba kuɗin hannunta sai ta fincike ta fice tana faɗin Allah ya sa ya ɗurko miki ciki a cikin haukarsa kuka take sosai mara sauti har suka isa airport ɗin ita da hajiya salamatu da jimmai da wasu aminan hajiya salamatu sam tashin hankalin da take ciki bai barta ta ji tsoron jirgin ba har suka isa Abuja wasu jibga jibgan motocin suka kuma ɗaukar su wani hamshakin ƙawatan gida suka shiga mai hawa uku haɗuwar gidan za ta misalta ba ga masu tsaro zagaye da gidan a boys Tilas aka sauke su 'yan aikin gidan suka dinga kawo musu abinci da na sha. Ruwa kawai ta sha ta tsaya kallon su iya jimai suna ta kwasar gara. Suna gamawa aka aiko hajiya na son ganin su suka miƙe dukkan su suka bi bayan 'yar aikin. Ya salam balan da suka shiga haɗuwarsa sam ta ɓaci saboda uwar dukiyar da aka narka a cikin sa Zaune take kan ɗaya daga cikin sofa ɗin falon ta zuba ado tana baza kamshi. Kallon su ta yi ta ce tunda kun gama abin da ya kawo ku ga motunan yau komai dare za ta kai ku gida. Rafa dubu ɗaya ta mika musu tare da cewa su wuce idan da da wani abu za ta kira hajiya salamatu a waya miƙewa suka yi jiki a sanye suna mamakin wulakanci irin na hajiya zinat din sun kawo mata ya amma ba godi bare na gode sai ma mai da su gida da za ta yi a daren ko hutawa ba za ta bari su yi ba hajiya salamatu ta kalli nazili ta ce ki yi haƙuri nazili allah ya baki dauriya da haƙuri suna ficewa ta fashe da sabon kuka dan ita gidan tsoro yake bata kallanta da kyau hajiya zinatu ta yi ta ga ta yi yarinta amma ai tunda an ɗaura aure ai za ta iya ne ta yi gyaran murya tare da ce mata ki daina wannan kukan dan bautar aure zaki idan kuma ya warke sai ya san yadda zai yi da auren amma dai yanzu ki tashi akai ki fat dinsa ma'ana hawan karshe can ne fat dinsa hawa na biyu kuma namu ni da dad dinsa sai na kasa gaba ɗaya shine na baki da masu aiki tamir baya iya magana bai san kowa ba saboda kwakwalwarsa ta juye don haka yanzu aikin ki kula da cinsa shansa tsaftarsa da komai ma nasa nafisa ɗauki akwatin da ki kai sama fat din tamir kafin gobe ta zo ta gaida dad dinsa dan goben zai koma faris stage din suka haye har hawa na ƙarshe ta bude kofar falon da ya fi na kasan tsaruwa da haduwa ta shiga har kofar ɗakin da yake ciki ta kalli nazli ta ce ni daga nan zan koma ki zo ki rufe muku falon nan yana iya fitowa idan aka bar kofar a buɗe jikinta babu inda baya rawa amma haka ta rufe kofar falon hawa yana bin fuskarta na tsoro da fargaba haka nan ta ji tana son ta leƙa ɗakin ta ganshi ta gaya yake a hankali gabanta na faduwa ta tura kofar ɗakin ta leƙa wani ɗan saurayin farin balarabe ta hango kwance amma keken gadon dakin yana bacci hankali kwance kamar mai cikakkiyar lafiya saurin komawa ta yi da baya tare da jan kofar jikinta na makyarkata fitsari na neman kufci mata tsabar tsoro sannan hawaye suka balle mata ta yi saurin kuwa bakin kofar ta fita ta durkusa tana kuka tare da toshe baki don kada kukan ya fito iyayyar da su babu ladun gwake min har ta kai sa aura wa aljani ne dan wallahi wannan ba mutum ba ne dan ban taba ganin mutum mai kyau irin haka ba sannan gashi fari sosai ya ma faɗan mai gari da ke birni karatu fari kuka ta ƙara fashewa da shi rawar jikin jikinta na tsananta jin karar buɗe kofar da take tsugunne ne yasa ta miƙe da sauri kamar fitsari zai zubo mata fuska ciki tab da hawaye wadda ta kawo ta ɗakin ce ta dawo ɗauke da tire ɗin abinci da magunguna ta kalle ta ga yadda ta yi shaɓe-shaɓe da kuka da zufa ta esin da ke falon kusan guda uku bata san sanda ta bushe da dariya ba ganin dariya da take ne yasa hankalin nazli ya ƙara tashi ta ƙara barkewa da kuka ganin ne da gaske take kukan ne yasa ta daina dariyar ta aji tire ɗin akan santa table ɗin falon ta kalli nazli duk sai ta ji ta bata tausayi yi saboda kasancewarta yarinya amma saboda kwaɗayi iyayenta sun aura mai taɓin hankali ita yi shiru ki daina kuka ki faɗi mai yasa kike kuka jan numfashi ta yi cike da tsoro ta ce tsoronsa nake yi wallahi ban taɓa ganin mutum mai kamar sa ba wata muguwar dariya ce ta zo wa nafisa amma sai ta gimsi saboda kada ta ƙara tsorata ta akan wanda take ciki kin ga zo zauna na faɗa miki komai a kansa kasa zama ta yi akan royal cushions da ke falon sai ta silale ta zauna a ƙasa tana ci gaba da sharar hawayen ita ma nafisar a ƙasa ta zauna don dama ba sa hawa kujerun gidan saboda zaman su yan aiki kuma hakan umarnin hajiyar gidan ne wato hajiya zinatu yaya sunanki cikin muryar tausayi ta ce nazili to nazili zan faɗa miki komai game da tamir dan yanda ki ji saukin fara ɗawainiyarsa na farko abin da zan faɗa miki shine baya tashi bacci kullum sai karfe goma saboda allurar da dakta yake zuwa kullum dare yana masa saboda ya samu saboda ya samu yayi bacci dan idan ba da allura ba baya bacci abu na biyu kuwa shine da ya tashi zaki kama hannunsa ki kai toilet ki yi masa brush bashi kafin nan ni kuma na kawo masa abincinsa sai ki bashi ki bashi magani daga nan sai masu yi masa wanka za su zo su yi masa sai sauran aikin sa sa masa kaya naki ne a takaice dai sa da cin sa da duk wani abin bukatar sa yana kanki sannan babban abin shine ba a sa shi kadai a daki ko a falo ko a ina ma saboda taɓin hankalin nasa mugun tsoro ya sakar masa ki daina jin tsoron sa dan mutum ne kamar ki kuma ba duka yake ba abin da yasa kika gan shi haka mahaifiyarsa ce yar kasar larabawa don haka ki kiyaye duk abin da kika ga baki ki sani ba idan na shigo kawo muku abinci ki a sanar da ni dan hajiya ba ta so yan aiki na hawowa sama sai ni kadai ni ma idan ba abinci zan kawo ba na hawowa miƙewa ta yi da sauri ta fice saboda kada hajiya ta fara kiranta ba ta kusa wani irin wawan tagumi ta rafka tana juya bayanin nafisa a zuciyarta kafin ta miƙe ta nufi ɗakin dan ta kara leƙawa ta ga balaraban. a hankali ya buɗe daradaran idanunsa jin babu motsin akwai mutum a ɗakin ya sa yayi saurin zabura ya miƙe tsaye a tsakiyar gadon yana raba idanu motsin shigo a ɗakin ya ji aiko tsoron jikinsa ya tsananta ya duro daga gadon da sauri ya yi bayan kofar ya laɓe tare da saurin ciro durowar madubi ya laife bayan kofar a hankali kamar barauniya ta turo kofar tare da turo kanta aiko ba ta yi auna ba ta ji saukar abu kamar an kwaɗa mata guduma ta ɗago idanuwanta da suka fara ruwa ta ɗora su a kansa kafin ta silale ta zube a sumi. To masu sauraro bara mu dakata a nan sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya ku dai ku kasance a koyaushe tare da wannan ƙayatacciyar tasha zazzafa mai farin jini mai suna lafazi TV wanda muka karanto muku wannan ƙayataccen littafi mai suna da'ima. na shahararriyar marubuciya mamaji ni da na kasance da ku nabila aliyu tudun wada kuma muke kara muku tuni masu sauraro kan cewar kada ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koyaushe da zarar mun dora mun gode wanda muka karanto muku wannan ƙayataccen littafi mai suna da'iman na shahararriyar marubuciya mamaji ni da na kasance da ku nabila aliyu